على شيء على ولا القرآن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد آه، وانا باش دا الولاء آه، يدوكي القرآن يكارنت باتنا دا الولاء باتنا دا نازركي با وأن آه، أبنكين أنجاني واتو مكروه duk da in ya ɗauka ɗin ya karanta bai aikata haramun ba amma dai ya yi abinda ba shi aka so ba an gane ya yi abinda ba shi aka so ba saboda hadisin al-muhajir bin kunfus wanda yana cikin sunani abi daud wanda ba zala cewa ni ina kin ambaci Allah ba bisa tsarki ba inni karitu an azkura Allah wa ana ala ghairi tahar yau kawo ƙura'ani shi ma ambaton Allah ne ina na hannu na zalla zikir wa ina lahu da hafizu kuma ya zo ta hadisin ma Abdullah bin Umar cikin sahih Muslim da sunan Abi Dawud aida da zaka makaruhi ne amma ba wani abin cewa mutum in ya gaba ya aikata abin da yake haram a ya bar abin da yake shi ya fi wallahu a'lam na'am to a batun mai haila ta ɗauki alkur'ani alhalin tana cikin al'ada to wannan al'aimatul arba'a al'aimatul arba'a in banda al'imam abu hanifa sun taba kan cewa baya halatta baya halatta mai al'ada ta ɗauki alkur'ani ta karanta mun gane ba baya halatta al-imam abu hanifa shine ya nuna cewa makaruhi ne shi ma ba wai ya bada lasisi ba bane shine cewa makaruhi ne kuma sheku sabi taimiyya rahimahullah shi ma wannan uh, zabinsa kenan shi ma abin da yake kai kenan kamar yadda yake cikin majamul fatawa haka ibn qayyim cikin at-tibyan uh, fi uh, aqsamil qur'an ya ya abinna ya kawo maganar uh, wannan kenan da haka mafi zama daidai a uh, dai ba wai a babi take na koyon karatu ba tana koyon karatu ne kuma ba bata ɗauki Ƙur'anin ba za ta samu matsala to a lokaci sai ta iya ɗauka amma in ba haka ba ka ta ɗauka shefa alkhairi ka ta ɗauka shefa alkhairi ka gane? Kanta ɗauka shefa alkhairi amma in a babi ne na koyon karatu tana koyon karatu to kuma ta samu kanta a halin al'ada in ba ta ɗauki alkur'anin ba abin ba zai yi ba za a samu matsala to a lokaci sai ta iya ɗauka an gane amma ba da dama kai tsaye cewa mai al'ada ta ɗauki alkur'ani a saki haka to wannan kuskure ne ko mai al'ada ko mai ainihin janaba eh, ko mai al'ada ko mai ainihin jaraba ba da dama ɗin a saki kai tsaye haka to kuskure ne kuskure ne sai dai inda tafsila wannan shi ne a gane wannan kenan wannan ba ina eh, kafa hujjar cewa Allah ce la ya masuhu illa al-mutahharun ba ba da wani ke kafa hujja ba an gane ba ba da wani ke kafa hujja ba wannan aya ba ta batu akan wannan ba ta batu akan wannan ita wannan aya la ya masuhu illa al-mutahharun kaga la ya masuhu ai khabarun ne walaysa bi insha labari ne ake bayarwa abu na farko kenan illa al-mutahharun wannan kaga ism mafa'ul ne ba ism fa'il ba ma'ana waɗanda aka tsarkake su ba masu kokarin tsarkake kansu ba an gane ba cewa su ne suke daukan alkur'ani su ake nufi da wannan su ne al-mala'ika? kenan ne da martani ne Allah yake game da mushrikai da suke eh, suka game da alkur'ani mai girma kamar yadda Allah ke cewa ma tanazzalat bihi shayatin wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un innahum 'anis sam'i lama'zulun cewa qur'ani yafi karfin shedanu ba su suke daukar sa ba ba shi suke ba su suke sokar da shi ba sai Allah ce la yamassuhu illa المطهر masu daukan alkur'ani su sauko da shi su kaman za Allah to su ne mala'iku wannan kenan idan man ɗauki ma cewa masuhu masu da nirin hudin yana koma zuwa game alkur'ani mai girma inda an ce innahu alkur'anun karim fi kitabin makanun wannan kenan sannan kuma abin da yake daidai ma damirin yana komawa ne zuwa ga kitab makano tunda ad-damir ya'udu ila aqrabil madhkur ilay to kaga aqrabil madhkur huna shine me al-kitab makanun ala wa huwa al-lawhul mahfuz kaga cikin wani littafi wanda yake abin tsarewa dama Allah ce fi lawhin mahfuz to sai ce la yamassuhu illa al-mutahharun ba masu ɗaukan wannan littafin na lohi mafu sai malaiko na suke tsarkaka su kaɗai ne kamar yadda Allah yake cewa kenan fi suhufin mukarrama marfu'atin mutahhara bi aidi safara kiramin barara kaga fi suhufin mukarrama ana nufin mai Allahin mahfuz shi yasa al-Imam Mali a kitab al-Muwatta bi riwayati Yahya ibn yace ayar la masu illa al-mutahharun dare take da ayar fi suhufin mukarrama marfu'atin mutahhara bi aidi safara kiramin barra kan ce Allahul mafus ake magana kan gane ba Allahul mafus ake magana Allahul mafus ake magana da haka kenan sai zamana Allah yana kora cewa shedanu ba wai su suke ah, dauke da lohil mahfuz balle har sauka da alƙur'ani sallallahu alaihi wasallam ba su da ikon wannan shine ma tunzila bihi shayatin wa ma yanbaghi lahum wa masu yastati'un wanda Allah ya ba wa nan dama su ne mala'iku tsarkaka la yamassuhu illa al-mutahhar sannan sai aka ce illal al-mutahhar wanda ismul mafa'ul ne waɗanda aka tsarkake inda ana nufin tsarki ne daga hadasi babba ko karami ko tsarki daga ah, abin da ya shafi irin wannan to sai a kawo ismul fa'il sai a kawo ismul fa'il kamar yadda Allah ke cewa ya sa'alunaka 'anil mahid qul huwa adha fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahur fa idha taharna fa'atuhunna min haythu amarakum Allah inna allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin da ga magana ake akan tsarki na hadisi magana al'ada sai ce mutatahhirin ma'ana masu kokarin su tsarkaka kaga ismu fa'il ba wanda aka da sai da ce mutatahhirun mun gane ba ko a ce mutahhirin mutahhirin kamar da Allah ya ce fihi rijalun yuhibbuna sannan hadisin da ya zo cikin sunanin nasa'i sunanin dara kufni a sunanin kabir da imam bai haƙi cewa allah ya masal ƙura'an illa tahir ba mai taɓa al alƙura'ani sai wanda yake tahir sarkakakke To wannan tahir zai zanto tahir mina daga shirka tahir daga mai daga shirka tunda allah ce ya ayyuhallazina amanu innamal mushrikuna najasun fala ya karabul masjid al-harama ba da amihim haza kenan kaga mumini fa wanda yake ba mushrika shi menene shi kaga tahir ne kenan gairu najis shi yasa yazo a hadisin abi hurairah cikin sahih bukhari da sahih muslim ya zo ta hadisin huzaifa cikin sahih muslim wata rana abi hurairah game da manzo Allah a titin madina ina dauke da janaba dan haka sai ya buya kashe manzo Allah ya ganshi da ya je wanka ya dawo أين كنت يا أبا هريرة كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة إذا إيه، هذا جنباني من فنسون على كيبا بيسة الكيبا هذا لدي سيما زالتي أي سبحان الله إن المؤمن لا ينجس مؤمني أيضا أنجسا بني معنى طاهر نيكن من الشرك ولك الله يمس القرآن إلا طاهر زيت أن تطاهر من الشرك لأن المشرك نجس annajasatul ma'anawiyya an gane ba kuma ga hadisin abdullahi bin umar wanda yake cikin sai bukari sai muslim wanda manzo Allah yake cewa manzo Allah ya hana yin tafiya da alkur'ani zuwa ga kasar abokan adawa kafire domin kada su yi su taba shi an gane ba kenan kaga wannan shi ma sai karfi mai Allah ya masa alkur'ani illa tahirin ana nufin mai wato wannan mumini kenan ana nufin wato ainihin mumini an gane to abin da sanai wannan bayanin don kada a fahimci la ya masu ilan taharun kamar ita ce hujja kan wannan maganar da na yi a wasu hujjojin wanda suke nuni akan haka in lokaci yayi sai a ambace su insha Allah wa bi hadzal qadri kifaya alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi